sai sarki Allah rabbana masu mulki dukiya ku sani kan ba wani mai isa sai Allah rabbana mai ba mu ruwa iska masha sani wannan soyayya ta faru ne da gaske a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ke kanwata sadiya ki sani Yau zan ba ki tarihin wata soyayya mai matuƙar ban tausayi wadda ba a taɓa yin wata soyayya mai matuƙar ban tausayi makamanciyar wannan soyayyar ba. Ina mai marhaban da wannan tarihi ya kai ɗan uwana. Ina son in baki tarihin soyayyar Barira da Mukis. barira ta kasance tana tare da Mugis tun da dadewa soyayya mai tsanani ya shiga tsakaninsu an yi musu aure tun lokacin ana bauta kuma dukkaninsu bayi ne Mugis ya samu dama ya auri barira bayan tsananin so da ƙaunar da yake yi mata duk wani irin so da namiji yake yi wa mace Bugis ya yi wa Barira wanda kalmomin dalman zinari da na azurfa ba za su iya rubutawa ba idan da za a mayar da bishiyoyin duniya su zamo alƙalami kogin duniya su zamo tawada ba za a iya rubuta soyayyar da Mugis yake yi wa Barira ba. Bayan wani lokaci, sai Barira ta samu ‘yancin kai, ta daina zama a matsayin baiwa. Ta zamo ‘yantacciya, hakan ta sa dole ta rabu da mijinta, Mugis, tun da shi bawa ne. Mugis. ya yi kuka mai tsanani hankalinsa ya tashi a lokacin da ya ji barira ta ce za ta rabu da shi cikin lokaci kaɗan barira ta ji ta tsani mugis ba ta ƙaunar ganinsa balle rayuwa da shi duk inda barira ta je sai mugis ya je wurin yana roƙon ta yi haƙuri ta saurare shi Mutane da yawa sun yi ta sa baki a cikin maganar, amma Barira ta ƙi amincewa. Daga ƙarshe, Mugis ya je ya samu sayidina Abubakar radiyallahu anhu da Umar domin su sa baki a ciki. Haka dai, Barira ta ƙi amincewa. Wata rana, manzon Allah yana zaune tare da baffansa Abbas sai ya ce masa ya kai abbas ka ga yadda mugis yake tsananin son barira kuwa da kuma yadda barira take tsananin ƙinsa lallai mugis yana shan wahala daga ƙarshe mugis ya je ya samu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan allah ka yi magana wa barira ta amince mun ka saurare ni manzan Allah ya ce zai mata magana manzan Allah ya kira ta ya ce mata barira ba za ki duba halin da mugis yake ciki ba ki haƙuri ki amince da shi sai ta ce ya manzan Allah umarni kake bani ko kuma shawari sai ya ce a'a shawari nake bayarwa sai ta ce ba na son sa ya manzan Allah saboda tsananin ƙaunar da mugis yake mata ya rame ya canza halittarsa ta canza saboda tsananin damuwa da barira a zuciyarsa hatta hanyar da ta bi yana iya ganewa cewa Barira ta bi wannan hanyar. Yana iya gane wurin da ta je ta hanyar ƙamshin turarenta. Haka dai Mugis ya ci gaba da shan wahala da ƙaunar Barira. Haka Mugis ya ƙara rayuwarsa da tsananin ƙaunar Barira har ranar da Mugis ya rasu ƙaunar Barira yana cikin zuciyarsa. Imamul Bukhari ne ya rawaito wannan hadisin. A cikin littafi na 63, babin saki na 206, abubuwan da za mu iya ɗauka daga wannan hadisin. Na ɗaya, tsananin so da ƙauna yakan mantar da mutum kunyar wasu mutanen da yake jin kunyarsu. na biyu manzon Allah bai yarda da auren dole ba bai amince a tilasta wa mutum ya so wanda baya so ba na uku idan ka fahimci mutum baya son ka to kada ka yi ta takura masa lallai sai ya so ka domin hakan zai ƙara masa ƙinka a zuciyarsa na hudu soyayya daga zuciya take Allah ke jujjuya zukatan shi wani lokaci su ƙaunaci mutum wani lokaci su ƙi mutum don haka kada ka tsani wanda ya nuna baya son ka a soyayya Allah ne ya juyar da zuciyarsa daga kanka na biyar ɗan adam baya taɓa kukuta daga son wani ko ƙaunar wani duk wanda ka gani akwai wanda Allah ya haɗa zuciyarsu wuri ɗaya wasu kuma aka raba zuciyarsu daga soyayya na shida soyayya takan wahalar da mutum ya zamo dai dai mara lafiya zai rame kamaninsa ya canza saboda soyayya babu wani abu a duniya da zai dawo da shi cikin hayyacinsa sai amincewar wanda yake so a soyayya a nan za mu dakata insha Allah sai kun sake jinmu nan ba da daɗewa ba